أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي صالحين وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وقائدنا ومحمدا صلى الله عليه اله وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته وآل التابعين لهم بإنسان إلا مدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أمامة البركة نقول يا الله سبحانه وتعالى bisa ƙarin دائما da مدامر حدوى ya ba mu كثير haduwa a wannan lokaci domin القران gaba da a yau ranar litinin goma sha bakwai ga watan ramadan na wannan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku mun zo don ci gaba da sarar alfani mai girma a cikin a arab kamar yadda aka saba kuma muna cikin insha Allah aya ta dari da ashirin da bakwai a kan ta za mu tashi yanzu insha Allah in ban manta ba Allah rahama ka tuna wajen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم mala'u masu faɗa aji a gwamnatin fir'auna shi sace min kawun fir'aun a tazarun musa wa kawomahu da yusuf yanzu yan latsai za ka wa musa ido da shi da mutanensa su dinga ɓanna a doron ƙasa waya raka su rabu da kai su daina girmama maka su daina biyayya a gare ka wa alihataka su rabu da allolin da kai kake bauta su sake wani abin bauta sabo guda ɗaya kawai kuma a sa masu ido ba su ke da gwamnati ba ba su ke faɗa a ji ba su ba ɗiyan kowa ba ba masu yawa ba a harkar rayuwa da tattalin arziki ba a jin duriyarsu kuma shi kenan a zura masu ido na ahu ya yace a da sannu za mu yayyanke ɗiyansu maza don mu raunata su wa nastahi nisa'ahum kuma mu kyale ɗiyansu mata domin mu samu wanda za mu dai mai kewa da su a matsayin bayi kuma mu haihu da su su kara mana yawa wa na fawqahum kahirun kuma mu sama da su muke da karfi ba su da yadda suka iya da mu wannan a matsayin abin da fir'auna ya koma gehe ya kuskus da shi da majalisar kenan kuma abin da suka kai da shawara kenan da labarin zuwa zo wa musa alaihi salatu ga abin da musa ya قال موسى لقومه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين da yake barazanar da aka ɗauka kan Musa ne da shi da mutanensa bani Isra'ila gaba ɗaya kuma labari tun daga gwamnati ne ya cika gari ya kaiwa musa da shi da jama'arsa musa alaihi salatu ya lallashi mutanensa ko ya ba su umarni da cewar ƙala musa da gauni ista'inu billahi wasu ku nemi taimakon allah kuma ku yi haƙuri kullum idan musulmi suna tsiraru ƙarƙashin gwamnatin kayarai da shirka da zalunci to ba fa abin da ya waje ba runguma illa hakuri? Hakuri shi ne babban abin da ya kamata kawai su riƙe domin za a ce sun yi alhali ba su yi ba za a ce sun fara alhali ba su faɗa ba za a yi shiri ba su sani ba a far masu a cuce su ba in za su kai ƙara ba da wanda za su yi makuka yanki kuma masu cutar dama kafirai ne da gayya za su babu ranar da za su daina in sun cuce ku yau suka kashe wancan yau suka daura wancan yau gobe suka zuge wancan abu daina su za su ci gaba ne kawai a to ku shin barin musulunci za ku yi don ku zauna da dola ɗaya ko ko za ku rike musulunci in ku kuka rike musulunci don an za a fi ku a ƙarfi a duniya ce don haka sai dai ku yi haƙuri musa ya ce wa mutanensa inu billahi ku nemi taimako da allah ku riƙe allah ku koma ga allah ku shirya da allah ku yi imani da allah ku gaskata allah ku bi dokokin allah kuma jirun bu yi haƙuri ku jure abin musa ya gaya musu kenan abin da ya kamata mu ta gaya mu kanmu kenan kar mu yadda da rudu irin na demokaradiyya mai ta ya raba ma junan mu ke karshe a rasa mai laifin kuma dukkan mu masu laifin ne kowa yana ganin shi ba shi da ba wanda ma ba shi da ba ai da aka ce aika kaza aika kamar yanzu wani su ce laifin malamai ne malaman su ce laifin mabiya ne haka dai ake ta nema ko haka ba yan kasuwa ce laifin masu ciniki ne masu ciniki ce laifin yan kasuwa ne masu siyasa su ce laifin mabiya ne ko ko mu ce laifin yan siyasa ne karshe sai a rasa waye mai laifin to in muka tsinci kanmu aka mun faɗa rudu mun shiga kururuwa iblis babu ranar fita amma me za mu ce mu gama gaskiya mu gama mu gaskiya mu ce mu ne inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuma haka ba ta haka abinda kuka samu na ni'ima daga Allah ne abinda kuka samu na matsala ku kuka san ba ma makan ku Allah bai halice ku ba dan ya azabtar da ku ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wace morewa Allah zai yi azabtar da ku bayan kun gode masa ku kun yi imani in ne kuka yi imani kuka kuka gode ma Allah to me zai yi me zai mora da azabtar da ku sau da haka gaskiyar magana shine ne yi haƙuri kar hushi idan an shiga fagen daga aka ci tura aka faɗi a fagen daga dubarun gumanu ake a domin ba ma makare ba ko ne da ya samu a gida ba haka ake yi ba tsayawa ake a ga ina aka samu matsalar ya za a yi a magance ta ko za a rage mata kaifi idan ba za ta magance ba sannan ko mu a tafiyar mu ta yanzu ta demokaradiyya duk abin da za mu kuma yi kudiri a ran mu cewa ba ba zai kai mu gaci ɗari bisa ɗari ba don ba tsarin Allah ba mu gane mu kullum cikin taɗiya muke kullum cikin matsala muke in kana tunanin ka fita wannan sai ka ka shiga wata kafin ka fita wadda kake ciki sai matsala ko an ba ma so ne hankalin mu na ta rabuwa ne to to wannan dai shine annabi Musa ya ce ista'inu billahi ku nemi taimako da Allah ba ku da gata sai shi ba ku da majingina sai shi ba ku da madogara sai shi kuma wannan ba wai annan musa ba ita ce sunnar annabawa yadda suke samun daga mutanen kullum haka abin yake maimaituwa inna Allah arba lillahi yori ha man yi sha'adun ibadi adam musa ya ce gaskiya ana ana za a samu matsala san 'yan talabijin ba su san wannan abubuwan haka da 'yan rediyo mu bari ku gyara ne ana sawa ga rediyo ana sawa ga talabijin kuma talabijin din nan na samu karin bayani cewa duk inda mai dishi ke zai iya kamowa in dai mutum da dishi in ya kawo nta zan iya kamo nta zaria zai iya samun tafsirin mun nan da kake wutar ce ake kama haka ne haɓar su wanda ana kama wutan na haka ba hanyar hmm? nashi yana yi amma nau kamar na ji bai na bai to قال موسى لقومه استعينوا بالله واذكروا انه ya ce wa mutanensa ku nemi taimakon Allah kuma ku yi haƙuri a kan cutar wanda makarfai suke maku innal arda lillahi yuriduha man yasha sannan kuma na ba ku tabbacin cewa ƙasar nan ta Allah ce kayan ta kuma zai ba da ita gado ga wanda ya ga dama cikin bayansa amma ya faɗi samfurin wanda yake ba gadon ƙasarsa su ne waɗanda suke kan abin da ni da ku yanzu muke kai da da haka mu ƙara jurewa mu ƙara hakuri mu jira lokaci kada wahalar da muke ji yanzu da samu yanke kamna mu yi tsammanin Allah ba zai cika mana alƙawari ba kar mu taɓa tunanin a'a mu kyautata zaton mu ga Allah Allah a cikin hadisi kudufi yana cewa ana inda zanni abdidi ni ina inda bawa na ke zatona in kana zaton Allah mai cika alkawari ne wallahi zai cika maka in kana zaton Allah mai rahama ne wallahi zai cika maka Allah mai yabiya ne zai yabe maka Allah masoyin bayan ka ne zai nuna maka soyayya Allah mai gatanta bayan sa ne zai gatanta ka in ko ka yi wani tunanin aka san wannan sai ka samu Allah a haka yi don haka mu kyauta da sau ga Allah subhanahu wa ta'ala mu samu sika gare shi mu samu amincewa da shi innal arda lalle hakika ita duniya lillahi ta Allah ce yurisuha yana ba da ita gado man yasha'u wanda ya ga dama min ibadihi cikin bayansa wal aqibatu kuma karshe abin yabo karshe abin madalla ƙarshe abin wato jin daɗi lilmutaki ne yana zama tsoron Allah lallazi na ya taƙuna Allah yana ga wanda suke kiyaye dokokin Allah wannan shi ne lallashin da Musa ya wa mutanen da kuma albishirin da ya me ya lallashin ista'inu billahi wasbiru menene albishir innal arda lillahi yuriduha man yasha min ibadihi wa la yuridu lil muttaqin amma tare da haka kasan wanda yake cikin damuwa shi yare ɗaya kawai yake ji wani yare yake ji ka cire mai damuwar kawai duk wani lallashin da naka bayi to sai dai ɗan haƙuran dai amma dai shi dai abin da yake so na ƙarshe kamar majin yunwa ne mutum yunwa ta fafuro shi ka ce ka rika haƙuri ai ita ma yunwa ibada ce za a rubuta maka lada za a a shi gaskiya ma wannan yaren yake ka ba shi abinci dai an ce almara ana faɗi mota ta tura wani mutum haka ba ta ce ji mai da yawa ba ya san halin da yake ciki aka yi wata aka rirribe shi ana kowa na fadin albarkacin bakin a kwashe shi a kai su a cire mai rigunan a mai kukita a kai shi inuwa wani sai ya ce kudan neman farau-farau a kawo mashi mai sanyi <laughs> eh, yalla ido sai ya ce shawara wannan ba abin dubawa ce kaga duk wannan magana mai a kawo wurin nan sai ta burge shi ita ya fi jin daɗi a kaga cikin damuwa da akwai yunwa to na haka wanda yake cikin damuwa babban yaren da yake fahimta shi ne damuwa ta zo ƙarshe kawai tare da lallashin da musa ya mafi ya ja hankalinsu ya ba su haƙuri amma mun ne suka ce قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا سيبنوا إسرائيل سكتشوا وموسى عليه الصلاة والسلام uzina min a an tadiyana an cutar da mu sun san tarihi ya nuna an daɗe ana cutar da banu isra'ila daman can ana mu'amala da su tamkar bayi ne su ba bakin komai suke ba ƙaramin yaro sai ya zazzaki tsoho da da mai gurguna ba abin da za yi saboda shi ɗan ƙasa ne wancan bako ne haka ake masu kallon haka kowane irin wulakanci suna gani in rigima ta haɗa da ɗayansu shi za a zalunta ba a yi rigima da shi ba ma shi za a zalunta a kai shi kurkuku a kulle in kashewa mai ba a kashe shi ba wanda zai ce tsanni a kai har lokacin da aka zo aka ɗauki matakin a karkashe mazansu a kyala matansu, kun ga duk cutarwa ne to da aka aiko musa a matsayin manzo ɗaya daga cikinsu kaga za su tsammanin hutu ya zo yancin ya zo kuma na daga cikin abin da aka aiko musan da shi idan ya kira ga auren zuwa ga Allah zuwa imani da Allah zuwa ga tauhidi to kuma ya kira zuwa ga yan banu Isra'ila a ba su yancin rayuwa kaga za su ga cewa hutu ya zo to sai kuma bata sake zane ba sai aka shiga adawa da Musa akan manzancin da ya zo da shi kuma dama ga kabilar da ya fito kun ga da ake musu a can yanzu karuwa ma za ta yanzu kama sun kara ma laifi ne shi ne suke cewa musa kakkar magana an cutar da mu a kasan nan tun kafin ka bayyana a matsayin manzo yanzu ga shi ka bayyana a matsayin manzo yanzu karshe ma yanzu a kan hanyar gudun hijira ne to na za mu sa rayuwar ya za mu yi da kawunan yaushe za mu samu hutu mata nasarullah kamar su ce haka ne mata nasarullah yau shi taimakon Allah zai zo to abinda Musa ta Musa alaihi salatu wasalam zai maku ya ci gaba da jaddada musu abinda Allah ya umarci shi ce a tsara ku ya yi kusa ubangijin ku wata ala an yi hulika aduwakum ya halakar da abokan gafu sun ji ku yi haƙuri haƙurin nan ne dole zai sai an koma gare shi idan Allah ya yi alƙawari zai cika alƙawarin amma ba zai gaya maka ranar zai cika alƙawarin ba zai gaya maka ba zai jira nan da saniya ko jira nan da rana ya kai ko jira ku duba tarihin musulunci lokacin da aka taho sulhul hudaybiya abin da ya da aka yi sulhul hudaybiya misali manzon Allah ya mafarki mafarkin annaba gaskiya ne shi kama bayan mafarki ya tara sahabansa ya gaya masa ga abin da ya gani dan kowa ya albishirantu da abin da ya gani Allah ya nuna mashi ga can za su aikin haji su zagaye ka amma su yi dawa su yi komi sai sai aski lami lafiya insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la taqafun la taqafun amma aka taho aikin umra mashirkai suka zo suka hana akwai cutarwa a ba kuma yanzu ba ya fara mamma mai rauni imani ma sai ma ba ka imani da annabi muhammadu ka gaya mana kai zo ne za a yi kaza kuma a ce mashirkai su hana hankalin ta kawa cikin sahabban mutum hankalin ziyarta shi amma ana ba kai ka ya mana shi Allah ya nuna maka ba ne umuran nan ba za mu yi misalin alin lami lafiya mai zaizaye mai zaizaye ya zaizaye mai aski koren molo ya yi ita ni ne na faɗa to ya kuma yanzu mai jirgin na fara mu ai gara mu tafi duk in ma kullum kullum kubura za a idan mu a jaya kullum kullum muna da mu kan gaske mu mutu ana cewa hata irin na umar ya kasance cikin masu damu bai dai tinkani manzo Allah da wannan magana ba amma sai ya tinkani abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi abubakar shin ba mu kan gaskiya ba eh abinda Allah ya nuna wa manzo Allah ba gaskiya ba ne yace gaskiya ne to ya kuma za a ce mushrikai su hana abubakar ce mashi umar abinda annabi ya faɗa gaskiya ne amma ya ce maka bana da Allah ya ce za mu zo mai umra mu gama umran mu lami lafiya sun mun lokaci ya ce bana a wannan shekarar ya ce sai kuma da fara dawowa cikin hayyacin eh gaskiya baban aka ce mutum ya kuri da abin da Allah ya kaddara mana yanzu abin da aka daddale aka yarjejeniya mu koma mu jira lokaci cikin lokacin ne da yi ba kun za mu ne za hankalin duk hankalin mutane mafi yawa ya tashi wanda ya san Allah ya da Allah har yanzu shi zai gezo a ran ya san Allah yana gudanar da abubuwan sa yadda ga dama ne ba confidence kuka dauka kuka ba Buhari kuka dauka da ya zo shine zai kwashe matsalar ya wanta kalar da ita can shi kuma Allah yana so nuna muku ne ke yi ya nuna muku gwanin naku bai isa ba lokacin da yi ba to yanzu idan kuna zo kasance tare da Allah sake lale ya kamata ku yi ku tsaya ku kalli musamman manya-manyan siyasa din masu faɗa a kamata ya a tsaya a yi nazari a gane idan aka yi kurakurai mu ma talakawa mu gane mun bar Allah ne sai muku koma son Buhari sai ne ya damar malayin Buhari ya san gaba ya rusa gaba ya rusa baya to yadda da za mu je domin mu ma yi hushi wai da wa muka yi fushi ne da buhari ina kama ba da buhari muka yi fushi ba kamar da allah muka yi fushi a'a kamata ya ne nazari farko dai mu koma mai tsaye su jibari laifin da suka yi na kuskuren fahimta mu yi sa'a allah ta'ala mu samu ya ne mana ya haƙuri da mu haka tunda mu bayan sannan kuma mu ga siyasar wani lalan kuma ya kamata mu wanda kallo ya kamata mu biyo amma da zaran da za mu rungu mu hannu kamar da aka ce wani ya ba da shawara wurin wazon su cewa duk ma a daina gaba da to da ka daina ranar 29 ga watan mai ba za a fasa rantsar da sabon shugaba ba ko ka zaɓa ko ba ka zaɓa ba ko da ko intarin gamman za a yi bayani domin wannan constitutionally ta zo ƙarshe ba kuma a zama ƙasa babu shugaba to da yadda za a karmaka a ce da wakilcin ku ciki aka ya fi dama dama a zaba za ta fi sauki sauki kan a ce ba hannun mu ma'in za kaduna ne abin da gonan kaduna ke faɗi ma wa'in da aka yi su ba a fili ke faɗa ko a fili ke faɗa cewa mun san ba hannu kuma kun san ba hannu kuma demokradiyya ake yi ba a yi da kuma mai za ku zo ku shirya muku yanzu ma'ana idan da dabarinka da kokarinka a rayuwarka za ta ɗan ƙara ta kai gobe to ka yi wannan kokarin kaka ce ni na haƙura ajalin ya yanzu Allah ya sa mu gane Tunda komai da komai na hannun Allah to kakka bushi da Allah kakka yi Allah butulci a'a ko ya ya kasance kace ce ni ne ne kuskure Allah na tuba zan gyara ka bani iko in gyara to ne ka tabbata ba amma ka ce Allah ya kai mun haka da aka cike a igiyar ruwa haka kai baka ce mun kaza kuma sai ka zo yi abin da kuma ka zo kai mun haka Allah za a gaya wannan magana ba ka yi kamata ka gaya mai a a kai yarda kai ne bawa shi ne ubangijin kuma kai ne mabukaci wurin shi bai kuwa neman komai wurin ka sai kai ladabi kai yi tawazu duk wa'azin da Allah ya saukar ma bayansa da wa'azi na magana da wa'azi na aiki za ka ji ya ce la'allahum ya tabarra'u la'allahum yarji'u kun gane ku na yi musu haka ne na hana rayuwar jin daɗi na ta musu na takura musu ko da za su dawo ko da za su yi tawazu ko da za su yi ladabi to ladabin shine sai a tsaya a yi nazari a sake lale a kuma sake duba waye ya kamata ko can shi wannan masu hankali sun zaɓe shi ne a matsayin shi ya ɗanfi dama-dama ya fi sauran to yanzu ba haka za a yi kuma inda shi lokacin da ya ƙare sai kuma ya tunanin a yanzu nan ga hukun wane ne mu a ganin mu kamar ya ɗanfi sauran ya ɗanfi dama-dama wanda ba za a zo a biyo mu gidan ana yanka mu ba kamar yadda aka fara mana a jihar kaduna ku wallahi nan ku dan ku nan ba ku da shi. gaskiya mu dan an shiga binciken gidajen mu daidai da yuka yanka kubewa ko albasa a gidan an same ta a gidanka sai a ce an samu makami a gidanka mu an fara haka a jihar kaduna lokacin wancan gwamnan da allah ya kashe me ya sunan yakowa a lokacin yakowa ka je ka faɗi ba kowa an fara binciken gidajen musulmi an ce musulmi ne yan ta'adda daidai da gwangwanin madara tik kan je ka sayo ka sha madara in ne za ka aje su kai uku to wai ana hada bam da shi yanzu bam kake so ka hada malam Allah haɗu zai kuskure ba Allah ya ce in kafiri ya samu galaba a kanka zai buɗe wutar fitinarsa a kanka in ya hukum ya kunu na mu ba da wa ya mu yau ilaikum aidiyar ma'adun وألسنتهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ƙarshen fatar ku na ƙarshe ku daina musulunci ku koma kahirce irin su waddu lau takfurun wata ara ce innahum in yazharu alaikum yarjumukum يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم كغاد إن للتوكيد حقيقة سوء كافرين ها إنهم إن يكفوكم ها إنهم إيه إنهم إن يظهروا عليكم حقيقة سوء idan suka samu rinjaye a kanku suka aka samu dama a kan waye ke wannan maganar Allah su waye hum din kafirai su waye kum din ku musulmi innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi billatihim ta Allah ka ji wannan karatu malam dalla dalla hakika su in suka samu rinjaye akan ku za su harbe ku ne yarjumu ku za su harbe ku idan ba su samu dama harbe ku ba kauye idukun fi millatin ko su maida ku a kidar su ta kafirci da shirka kun ko kuka yi haka in ji Allah walan tuflihu idan abada har abada ba za ku ci nasara ba saboda haka da baki kirin ƙara baki baki Allah ji kan malar abubakar da baki kirin gara baki baki ba yadda za a Allah ya ce na bai san ka kai kuma ka ce ma Allah ah, ina ganin baka lura bin ne Allah wato baka abin ba haka yake ba Allah ni waɗannan masoya na ne muna tare da su yan interface kenan yan interface addini duka daidai ne kar a ga laihin wani kar a kana ce ma wani kahiri ba wani kahiri a kai dai a ce muslim and non muslim a muslim and kafir kawai za a ce ba wani kwanan muslim and kafir ne Allah ya faɗa ba mun karanta a baran nan malayin nan karanto mana ko da zika laka kun fa minkum الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم na uku wallahu bima ta'maluna basir ah wai ka karo na uku na uku za duk qur'anin duka tun daga bakara har na ba na uku huwa allazi khalaqakum ba minkum kafirun wa minkum mu'min wa minkum wa kan duba ne Allah ramma ko da wata muna san mu yaudari kan mu yan uwa musulmi tsakani da Allah idan muna son mu fita lami lafiya mu ci galaba dan abin da muke gani na ni'imar da muke renawa a dore ba ta tsubuce duka ba to mu koma mu rike Allah yawa shi ya san yadda zai shirya ya kawo mana mafita masu kulle-kulle suna kulle-kulle Allah yana kallon kuma shi ke da iko hakan mhm. annabi musa ya ce asa ربكم an yuhlika عدوكم ويستخلفكم في الأرض أنا saura kiris ana gab ubangijinku subhanahu wa ta'ala كبد أبو da abokan gaba الأرض yastakhlifakum ya ba ku ikon rayuwa a wannan duniya da zama kuke ke fada a ci ko ina tutar la'ira illa ke ɗaga daga nan kuma bayan zuwa aifata amuru sai ya duba ya ga ko kuma wani irin rubo za ku mini iman da ya ba ku yau zama mala ya karanta mana wata aya a karatunmu na rana da muka yi a nan warai aya tana cin suratul nuri فدن الله تعالى وعد الله الذين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يبدلنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون سوى القول ده الله يا رجاي ما الله بقى سامع القول waye ma alkawari waɗanda suka imani cikinku sai sai cikinku wanda suka yi imani daga cikin kuma suka yi aikin kwarai su ne Allah ya masu alkawari me ya alkawarta masu? la yastakhlifannahum bil wallahi zai ba su ikon rayuwa da mike kafa a wannan tsoron ƙasar ya halakar da abokan gaba kamar yadda Musa yake faɗa addinin Allah ɗaya ne sai ce kamar ka kalafar ladina min kablin kamar yadda kafin suna yanzu da ake fatan su imani mai kyau da aikin kwarai a ba su duniyar su riƙe a ba su ƙasar su riƙe an taɓa yi ma waɗansu can kafin na yanzu kuma lahi ba ta canzawa haka yake sannan wala yumakkinannahum wala yumakkinanna humun lalata ba tabala sannan ya tabbatar musu da addinin su su mummina wanda shi Allah ya yarda musu a matsayin addini ya ba su ikon gudanar da wannan addinin yadda yake kau da kafa in ji Allah da wanda dama shi ne addinin da ya yarda su yi a matsayin addinin Allah sannan rashin tsaro da suke ciki rayuwa ta birgici rayuwar rashin aminci rayuwar rashin tabbas sai Allah ya kau da ita zai kawo masa rayuwar aminci da walwala da kwanciyar sai zama ya abu duna ni wayanda na bari masu bauta ka mana ne ni kaɗai ba tare da haɗa da kowa ba shirku na bishiyar karshe kuma Allah ya ce wanda kuma ya yi kafirci bayan duk wannan labarai ta zo mai to zai gane kuma wannan su ne tambatattu wanda bayan ni'ima za kuma su koma su kafirci daidai inda yace fa yanzu raka ga zamalun yabtali yabtalikum Allah bin ni'mati fa yara atashkurunaha bil islah aw takfurunaha bil fasad sai Allah ta'ala ya sauda abokan ku ya ba ku duniyar gaba ɗaya yanzu kuke fara aji daga nan sai ya ga yadda za ku mu'amalanci ni'imar da ya muku domin ba ƙaramin ni'ima ba ce a halakar da abokin gabarka a ba ka gadon duk abin da ya mallaka da da mulkin da ƙasar da gidajen da motocin da hannun jarin da bankunan da su komai a su an halakar da su kawai yanzu su an da ƙasar gaba da ai wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce to sai a gaya za ka gudanar da wannan nema za ka gode ma Allah ta hanyar tsara ni'imar bisa tabbata kan abin da Allah ke so ko ku za ku gudunce kuma ku buɗe ma sha'a ƙarshe abin jiya ya sake dawowa kuma Allah ya sake ɗaukar mataki a kan dan ba ne a daidai wannan gabar sai mala ya buga misali da wajen sa'ayi wata a cikin surun naha ya bani isra'ila kad an ku min ya bani isra'ila qad anjaynakum عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى الله ينزل mutum imomin da ya mutu kai bani hakika mun fi kubutar da ku daga tarkon fir'auna da gwamnatin ka ta zalunci abokan gaba ku fir'auna da shi da gwamnatinsa mun tseratar da ku muka sanya muku mafita wanda ku ba ku da dabarar da za ku iya fita daga tarkon fir'auna mu muka yi muku wannan aiki sannan muka yi muku alkawari ba turul aiman ta bangaren dutsen nan na turu sina ta bangaren shi na dama a nan muka tsaya aka ɗauki muka yi muku alkawarin abin da za mu yi bayan nan alkawarin ko da aka yi mun shine za a ba su za su gaji ƙasa gaba ɗaya za su koma garin musulun da rayu sannan kuma allah ta'ala ya ce muka rika saukar muku da darɓa soyayin an da darɓa daga sama ko abin sha na musamman daga allah daga sama wanda sa'ad da kake bukata zai zo maka irin yadda kake so a ci iya yadda kake so sai aka ce ko ka rage kakkafa a jaka ka ce sai an jima shi nan ci gaba da tafiya kawai in ka sake bukata za a saukar maka iya bukatar wannan ma jaraba sai suka kasa ci ba abin a hannu na kuma shi na gani ko an jima da ma bai zo ba ni sai na ajiye a gurgani haka aka yi ta fama da wani mutane kai wannan mutane to sannan ya sake kawo misalin yadda aka halakar da mutanen fir'auna duk kayan alatin da suka tafi suka bashi da sai da komai ba a cikin zuwa dukani Allah ya ce kam ka rukum min jannatin wa uyun wa zururin wa jannatin wa uyun wa zururin wa maqamin karim wa na'matin suka bar lambuna na gonaki masu kurmin itatuwa masu itatuwan amfani wa oyon da idanun ruwa rabuka marmaro masu ba da ruwa mai daɗi wa zurur da shukoki iri-iri na bukatun ɗan adam da dabbobinsa allah ce wa makamin kare da kujeran mulki mai daraja yau wani ke kai kasu ba wani amatin da jin daɗi morewar rayuwa kanu biya bakin zan suna masu alfahari a cikin ta da zalika tamkar haka muke da Allah wa aurasna ha qauman akari muka ga da dukkan wa'ancan alatin ma wa'ancan mutanen na daban wa'ancan zamani ya wuce da su gaba da sun shiga kundin tarihi kuma tarihi mara kyau to ya kawo ayi misalai da dama akan wannan usulobin Allah ya sa mu dace daga cikin misalan da ya kawo bayan ayoyi akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadin matsayin duniya dan kar ma ta ruɗe ka yace inna ad dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu dunya wa taqu nisa فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت nifaq النساء وأن هديثي إلى سنته مسلمة shi ne hadisi na 99 cikin tarbin mallam hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu hannu an da mace tabbar duniyar nan hulwa zaki gare ta khadira sannan koriya ce mai daɗin gani tsanwa ce mai ruwan ganye ce mana dai kawatacciya ce mai ban sha'awa yana nuna maka maruɗiya ce eh, duniya maruɗiya ce ai iyakar ruɗu da za a samu wanda ya fi kowa shekaru cikin nan a masallaci nan a tambaye shi can sadda ya taso yana kuruciya dai yadda ya lura da duniya take a wancan lokacin yi ta canza da shi zuwa yanzu ba zai iya baka wani misali ba abinda za a iya ganewa wani canji sai dai mu nan ƙasar da muke rayuwa da a ce nan daji ne yanzu karan adam ya karu ya zo ya zama wurin rayuwa ko amma sararin samaniya da kawa da taurari suke da ita daban shawa idan babu hazo babu hadari akwai abin da ya canza ciki ba ta huje ba ba ta canji ta buƙaci a canji yanzu masallacin ne shekaru shi nawa amma yanzu in ka zuba an cancanza mai fenti sau nawa amma ita zama har yanzu shekara dubu dubu dubu dubu dubu amma ba a taɓa canza mata bane ko bai tsoho ba banta kullum sabuwa ne ta shi ne annabin ke mana wannan misali ya ce wa inda Allah mustaqbilukum biha kuma Allah zai mai da ku a cikin duniyar ma'ana da wasu ne ba mu ba shekara ɗari nan da suka wuce wasu mutanen ne ba mu ba ina jin kila ko ɗaya ba cikin wani suke raye a wancan shekara ɗaya kaga an kawo da su zuma ba su gaji da duniya ba aka ɗauke su mu aka kawo mu ya aka kawo mu ne hikimar kawo mu ji manzan Allah ya ce bayan zura kai ka ci amalu zai sa ido ya wani irin aikin da ya dai ga muku misalan kowane irin aiki da wanda yake so da wanda bai zo aiki iri kaza in kuna yi ne to zan dau mataki kan kudi ya gaya mu aiki kaza idan kuna yi ne to za ku matso kusa da ni zan so ku zan girma ku zan taimake duniya ku da lahira to yanzu an ku da hankalin an ku da zabi ga kunan ga duniya zai sa ido ya ga wani irin aikin na amma karshe sai manzon Allah alladhi kana bil mu'minin ba'uhu rahiman sai ce a fattakun duniya ina jan hankalin ku kiyaye duniya ku ji tsoron duniya kar ku biya sannan wattakun nisa ku kiyaye mata mata jarrabawa ce a cikin ba kankanuwa ba mata kowane irin makirci ana iya haɗawa a yi da mace sun fi kowa rauni ta wajen addini suna da karancin hankali wajen sanin ya kamata kuma sun kware wajen yaudara da ha'inci da kinibibi da kaɗifiri da ƙazan na'a ga yaya idan abin birgici ya zo duk su ruɗe su kowa jiji cewa ga rashin fasaha wajen bayanin kare kai haka dai sannan kuma babu wanda ya fi ƙarfin su sai wanda Allah ya kiyaye sai wanda Allah ya kiyaye na kware din in suka tafka maka wani abu tsaya sai ka tsaya kana rike baki na kware din bikin zababbun yanzu a kalli tsabar manzan Allah sun salama a ɓata majirai har ma ya hushi ya ma bar gidan ya kaurace ya ce na tafi tun da kun kusa da kun haɗa kai kun juya min baya to na ma bar muku gidan ba zan dawo ba sai ƙarshen wata ɗaya ya zo ya tare masallaci sallallahu alaihi hmm. wata ya ƙare ya yi kwana 29 ya koma haka ce to ai saura kwana ɗaya ba ka ce wata ɗaya ba bai fushi bai ce a a da aikin san wata yana yin ishirin da tara yana yin kuma talatin ba an zauna lafiya ba kudurin farkon kistar abin nan tsoro da tarihi sai da Allah ya kuɓi manzansa akan yadda yake ta ƙoƙarin lallashi da zai sassauci da matansa sai Allah ya kuɓe shi sai kai ya yi wannan ne lima tukarrimu ma Allah laka tasbihi marrata azwaji والله غفور رحيم قد فرض الله لكم أحلة أعمالكم والله ملاقكم هو العليم الحكيم كدوبا me yasa za ka yi ta biye musu har ka haramta ma abinda Allah ne ya ce maka halas cewa ka daina mu'amala da mariyatul gidiya ka ta kuma bai waka ce dan dai wai ka lallashi matan ka ba su dan me za ka yi haka to rantsuwar da kai ma ga hanya an sa maka ka kai rantsuwar ka je ka ci gaba da mu'amala da mariyar ka Allah ne ya halitta maka kai fa daka da yasa. yasa ita kuma haka ya mai ba Ibrahim sallallahu ta'ala ala ai halin dai wannan hadisin annabi ya ce ke kanku da mata فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء مثل الفرق ده بنو إسرائيل فكفار سامو النبي سيد ده جماعة تدافو كنا فتنة ما تاتا في ذات إيه حالك ده الأمة باكي كده الأمة ما ذات إيه حالك ku yadda aka yi masu jin ido matan kuma ma Allah kun san dai ba wasu mata masu daraja kamar su ko amma ku duba yadda ayoyi suka zo cikin sunan ahzab يا نساء النبي إن كنتن يا نساء النبي لك أحد kawo ba abin da ya kamata mu kawo annabin aka kira ake gaya mashi matakin da zai dauka يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك قال ما تنكع إن كنتن تردن الحياة الدنيا idan kun kasance kuna nufin rayuwar duniya ne a share a katalle a gwangwaje a ci duniya da tsinke to ba can ba fata halin ku zo kowace ta zo ta yi furuci da cewa duniya ke so to ta zo Kuma tekun zan ba ku abin jin daɗi gwargwadon ƙarfi na gwargwadon samun da nake da shi wa usarrihkun sannan kuma zan sake ku ba cuta ba cutarwa karahan jamilan mu yi rabuwa da take mai kyau in kin zaɓi duniya to gaki bayani wa in na tudna Allah wa rasulahu wa daral akhirata idan ko kun kasance kuna nufin Allah kun zaɓi Allah kun zaɓi manzon Allah ko suna ko kawar katako waddarar akirata kun zaɓi gidan lahira ba wannan na duniya mai ƙarewa ba idan kun yi wannan zaɓin to fa inna Allah a addin musina min kunna na azima Allah ya yi muku tattali ga wadda kyautata daga cikinku, to ya musu tattalin gidan aljanna ku duba usulubin can da ake magana duniya in duniya kuke so to ku zo in ba ku yanzu ya za a yi ta kare sha yanzu magani yanzu kawai abin da nake da shi in ba ku shi nan na suke yi saki ɗaya misali amma in lahira kuke so to ita kan ba ta wuce ba na take ba mai ita ya ce in gaya muku ya muku tattalin gidan aljanna ga duk wanda suke wuta daga cikin alhamdulillah sai aka yi sa'a duk matan manzon Allah suka ci jarabawa ba wadda ta zaɓi duniya ko wacce ta zo zai ce ba manzan Allah in babka in ɗauki duniya ai duk wani abin da haga muna yi da ai irin da ya ɗan abinmu ne na mata kawai amma ai mun san gaskiya dukkan su gaba ɗaya ba wadda ta zaɓi duniyar alhamdulillah rabbi Allahu anhunna ajma'i man ba Allah su an ce lokacin da wannan umarnin ya same shi ya fara tattauna da Aisha saboda ita ya fi so fiye da kowace a cikin matan kuma yana gan ita ce yarinya ita ya kamata a saita kwakwalwarta sai aisha to ga abin da allah ya sauka mun a ba abin da nake so da ke kakki gaugawar yanke hukunci na maki izini ki je ki samu magabatan ki uwayen ki ki shawarce su in ji abin da allah ya ce ya ce in ba ku zaɓi amma ki tafi gida ki gaya mai yayan ki yi shawara kakki saurin yin hukunci wato nan bai so tun da ita karama ce ga ƙananan shekaru ta yi maza mace ce za ka ta ku duniya yana rufe baki da ce haɓa maza yanzu kan wannan da kike son hace na je wajen wayena amma la ai ba ya in sake ta na duniya ai ba wani zai kai ya manzo Allah ki to wannan bakin ki alaikum yawwa ba sai kin gaya wa matan naki zaɓin ba ke dai ki ja bakin ki shiru wanda Allah ya yi farin ciki da zaɓin da ta yi har yabi sauran matan kowace bidiyar da ta amma ta zaɓa Allah da manzansa ta zaɓa Allah da manzansa ta bibi da Allah da manzansa akan duniya alan da suka ci jarabawa to bayan sun ci wannan jarabawa ne sai aka kuma ana magana ne su kai tsaye su ne ayoyin gaba da malayin karanto mana sai a koma to yanzu sun suna ba sun zaɓi Allah sun zaɓi manzan Allah to bari a gaya musu matsayin su kai tsaye sai a koma ana magana da su ya nisa annabi kaza kaza kaza ya nisa annabi kaza kaza ya har aka zo da ake wazakurna ma yusla biyu buyutikunna min ayatin Allah wa hikma inna Allah kana basirun kabira Allah zabbi kima to shine nan sai malam yake ce mana wa yada'u siyaku wannan karatu na wannan sura zai kuma ɗan aje musa tuku na gefe guda za a dan ba musa hutu a cikin tattauna da ake yi shi ne waya da usiyaku musa wa kawo wa ya zakuru fir'auna wa alahu kaifa ya kuma mahu bi aqibatu zulmi wa dhuyan yanzu za a aje musa gefe guda dan sarara kuna a bashi a ya dan huta na kuma a koma da mu a ci gaban karatun surar tattaunawa da shi fir'auna allahi allah bai ambata mana yaya fir'auna da shi da jama'arsa yadda allah ta'ala ya kama su a sakamakon zalunci da suka gina rayuwarsu a kai da kuma girman kai allah ta'ala ya damce su ya musu kamun kaga ku wa yuhaqqiqu iddata aidata Musa da qaumihi wa raja'a sannan kuma Allah a hakan zai tabbatar mana alƙawarin da yau Musa cewa da shi da mutanensa su za su ci nasara batan Musa ya gaya mutanensa ba a fara bukun an yi hulika a duwakun wa ya fil amri fa da kai to a cikin yadda Allah ta'ala zai kama fir'auna da gwamnatin gaba ɗaya a kalle su akwai cika alkawarin da shi Allah kuma yana Musa alaihi salatu wassalam wa yusaddiqu an-nadhir alladhi yuzallilu jawwa surati sannan kuma zai gaggata wannan gargadin wanda shine yake karkashin ko yake inuwantar da sararin samaniyar wannan suran gaba daya mana shine rinjayen abin da take karantarwa wa tusaqul qisasu kulluha litasdiqi daga nan kuma na kawo kissan nan ta auna da kika zo cikin wannan surar gaba ta har a zo ƙarshe daga wannan koma da za a bangaren fir'auna wanda allah ya raya mu lokaci na gaba ne za mu ji wannan mai da aka halartance zuwa ga fir'auna da gwamnatin ta da shi ne jama'a ta kuma mu ji a ta ƙari amma daidai wannan matsayin dogari ya tsaya duk da muna da sauran kamar minti bakwai amma dai za mu tsaya a nan wataƙila mu samu ko kuma ɗansu abubuwan da za a ƙara ta da su tambaya ne bayan sun har ba ɗan gobe ba na mara da wannan hukuncin mai sanya turare ga azumi tambaya ta biyu malam ita ce meye hukuncin wanda ya kwanta bacci ga azumi ya fitar da mani'i ko maziyi a cikin azumi tana da azumi ko bai da azumi so dai na karanta daidai dai na iya fahimta tambayar farko hukuncin mai sanya turare ga azumi wannan halas ne ba mana turare yi suna ce ta manzo Allah ta sallama kuma ba abinci ba ne ba a baki ake sa ko a abin nan cikin makoshi ko wani abu makamashin haka ba sa turare malamai sun ce har turaren hayaki ma ya halatta mutum ya kunna a ɗaki duk hayaki jiki ne ana gani kuma yana iya shiga jikin mutum amma ba a taɓa kallon hayaki a matsayin abinci ba saboda hatta turaren hayaki ya halatta mutum ya amfani da shi ne yana bukata ko na fesawa inda shi ma kai tsaye ba hanci za a fesa ma turaren fesa ko baki ba ya da ya fesa ne a jiki haka ko a riga ko a wannan da ya sauka to shi kuma mutum mutum ya bacci ya mafarki mutum ya fula a cikin azumi ko mazi kamar yadda ya faɗa cikin azumi baya karya azumi da kawai mutum ya tashi wanka kullum zai kuma hukuncin akan maniyin ne shi mazi ma ya bar tsamanin amma ya wani hukunci akan shi da shi ba komai a takaice amma maniyin sai ya hito ma mai mafarki azuminsa yana nan lafiya lau ni ta hito zai yi wankan janaba ne ya ci gaba da azuminsa to ƙarshe dai akwai wasu maganganun da ko neman addu'a malam ina neman addu'a allah ya sa muna ya sa muna hannu cikin lamurranmu wasala ƙwarai ko wannan addu'ar ina jin kowa ma ni ma dai ina bukata irin ta ina roƙon addu'a allah ta allah ya sa lamur hannu cikin lamurransa allah ta allah ya ji roƙon kuma ya amsa maka addu'ar kai ya amsa mana irin ta mu ma dukkan bayi ne gare shi subhanahu wata'ala ba mu iyawa shi ka iyawa ba mu da iko shi an da iko ba mu da sani shi an da sani Ba haka mai da al'amari zuwa gare shi muna roƙon shi ya biya mana buƙatun mu duniya da lahira waɗanda a kyawawa daga ciki wanda aka cin haka a ilimin sai canza mana zuwa kyawawa ya biya mana Allah ya kawo mana gudunmuwa da ɗauki a wannan ƙasa ta mu ya yi mana dukkanin damuwar mu da ba mu shugabanni masu tausayi da sani ya kamata kuma ya ba mu duka kan kyauta musu zato da yi wasu kalmomi suka dace mun ga da alamun karkata Allah ya sa kafin musu an gida mai kan su ko ta hanyar addu'o'in akwai wani mai laifi da aka zo aka samu da wannan ba Allah kai mai laifi aka bi shi da yaya da juha da kakanni a nan a kuda kuda kuda kar ku taimaka mu shi dan a kai ne ba haka ya kamata ku yi shi ba sai kalmomi na alhairi kalmomi na alhairi aka sani da musulmi ba kan fatan su ba kuma fatan allah ta'ala ya shirye mai shirye su sauta mana ya sauta musu waɗanda kuma ilimin da ya san ba su kuma allah ya mana maganin su ya wargaza haɗin kan su, ya wargaza kulle-kullen da suke da masu makirce suke yi ya mai da kaidan su ya ƙare a kansu بسم الله الرحمن الرحيم